Luka Sura ta goma sha bakwai Sai ce wa almajiransa, Sanadodin tuntuɓe ba su da makawa, duk da haka kaitan wanda shi ne sanadinsu. Da dai wani ya sa ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara ya yi laifi, zai fiye masa a rataye wani dutsen niƙa a wuyansa a jefa shi a cikin teku. Ku kula da kanku fa, in ɗan uwanka ya yi laifi, ka tsauta masa, in ko ya tuba, ka yafe shi. ko ya yi maka laifi sau bakwai a rana ɗaya, sa'an nan ya juyo wurinka sau bakwai ya ce, Na tuba, sai ka yafe shi. Sai manzannin suka ce wa Ubangiji, Ka ƙara mana ban Ubangiji ko ya ce, Da kuna da ban gaskiya, ko da misalin ƙwayar mustard, da za ku ce wannan durumi, ka ciru, ka dasu a cikin teku, sai kuwa ya bi umarninku. Misali, wane ne a cikinku in yana da bawa mai yi masa noma ko kiwon tumaki, da zarar ya dawo daga jeji zai ce, Maza zo ka zauna ka ci abinci? Ashe, ba ce masa zai yi, shirya mini jibi, ka kuma yi ɗamara, ka yi mini hidima, har in gama ci da sha, daga baya kai kuma ka ci ka sha ba? Ya gode wa bawan nan don ya bi umarni? Haka kuma, in kuka bi duk abin da aka umarce ku sai ku ce, Mu bayi ne marasa amfani mun dai abin da yake wajibin mu kurum. Wata rana yana tafiya Urushalima, sai bi iyakar ƙasar Samariya da Galili. Yana shiga wani ƙauye kenan sai waɗansu kutare maza guda goma suka tarye shi suna tsaye daga nesa, sai suka ɗaga murya suka ce, Ya mai gida Yesu, ka ji tausayinmu. Da ya gansu, ya ce musu, Ku je wurin firistoci su ganku. Suna tafiya kenan sai suka tsarkaka, ɗayansu kuma da ganin an wakar da shi yana ta ɗaukaka Allah da murya mai ƙarfi ya faɗa gaban Yesu yana gode masa, shi kuwa ba samariye ne, Yesu ya amsa ya ce, Ba goma ne aka tsarkake ba, ina taran, ashe, ba wanda aka samu ya komo ya ɗaukaka Allah sai bakon nan kadai. sai Yesu ya ce masa, Tashi ka yi tafiyarka, ban gaskiyarka ta warkar da kai. Da farisayawa suka tambaye shi lokacin bayyanar mulkin Allah ya amsa musu ya ce, Ai, bayyanar mulkin Allah ba ganinta ake yi da ida ba, ba kuwa za a ce, Ai, gashi nan ko kuwa gashi can ba, ai, mulkin Allah a tsakaninku yake. Ya kuma cewa almajiran, lokaci yana zuwa da za ku yi begen ganin rana ɗaya daga cikin ranakun ɗan mutum. amma ba za ku gani ba, za su ce muku, A gashi nan, ko kuwa gashi can, kada ku je, kada ku bi su, kamar yadda walƙiya take gulgawa walai daga wannan bangon duniya zuwa wancan. Haka ma, ɗan mutum zai zama a ranar bayyanarsa, amma lallai sai ya sha wuya iri-iri tukuna, mutanen zamanin nan kuma su kishi, kamar yadda ya faru a zamanin Nuhu. haka kuma zai faru a lokacin bayyanar ɗan mutum. Ana ci, ana sha, ana aure, ana aurarwa, har ya zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgi, ruwan tsufana kuma ya zo, ya halaka su duka. Haka ma aka yi a zamanin Lutu. Ana ci, ana sha, ana saye, ana sayarwa, ana shuke-shuke da gine-gine. Amma a ranar da Lutu ya fita daga Saduma, aka zubo wuta da duwatsun wuta daga sama aka halaka su duka haka kuma zai zama a ranar bayyanar ɗan mutum a ran nan fa wanda yake a kan soro kayansa kuma suna a cikin gida kada ya sauko garin ɗaukar su haka kuma wanda yake gona kada ya jiyo ku tuna fa da matar lutu duk mai son adana ransa zai rasa shi duk kuwa wanda ya rasa ransa adana shi ya yi ina gaya muku, a wannan dare za a ga mutum biyu a gado ɗaya, a ɗau ɗaya a bar ɗaya, za a ga mata biyu suna niƙa tare, a ɗau ɗaya a bar ɗaya, za a ga mutum biyu a gona, a ɗau ɗaya a bar ɗaya. Sai suka amsa suka ce, A ina ne ya Ubangiji? Ya ce musu, A inda mushe yake, ai, a nan ungulai sukan taru.